kamar a ah, kwanan nan akwai wata jarida a najeriya da ta ambato gwamnan jihar ah, ekiti uh, kayode fayemi wanda shine shugaban gwamnonin najeriya yana cewa watakila bayan shugaba buhari jam'iyyar apc za ta ruguje kai menene ra'ayinka kan wani kai ma ka ce ra'ayi ra'ayinsa ne jam'iyyar apc jam'iyya ce kamar kowace jam'iyya da ta hada da mutane bangare-bangare sashi-sashi yanki-yanki kuma jama'a da dama saboda haka ra'ayinsa shi kadai bai kamata a ce shi ne mu duka ba kuma ya tuntubi gwamnoni ne ya fito ya magana ba ya faɗi ra'ayinsa ni ra'ayina shi ne mu ƙara fahimta mu sani cewa akwai ƙalubale babba a kanmu kamar yadda yake kan kowace jam'iyya amma in muka yi gyara muka nutsu muka tafi daidai kowa ya kawo tsari da hikima da dabarunsa za mu kai ga nasara a kowane lokaci domin ai fahimta ne na haɗaka yasa ake yin jam'iyya kuma ake tafiya amma masu cewa masu cewa kamar kuna kuna amfani da hukumomi na gwamnati kun misalin da ake yi na baya-baya shine jihar kogi da ake ganin kun yi amfani da sojoji da jami'an tsaro ana ga kamar ba ku da niyyar ba da dama a yi zaɓe na adalci to kamar ban gane cewa ba a da daman a yi zace na zance zaɓe na adalci ba ai akwai hukumomin soja da 'yan sanda a sakkwato akwai jam'iyyar apc akwai hukumomin soja da 'yan sanda a bauchi akwai a adamawa apc tana kallo ta rasa waɗannan jihohi kuma aka hakura a wancan gurare ba ya a maganan zaɓe da soja ba da 'yan sanda sai a kogi don saboda kawai abu ya fito kuma an yi nasara